من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا السنابة يومنا عشرين jima'a da جماد الثانية hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah ta baraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi kuma wajen ƙarshe kaifa tutilu kal intaji yau za mu yi magana kan alfaslu thalith shine kai tuhafizu ala kal intaji yau da darasin zai magana shine mutum ya riga ya yi waɗannan ayyuka Allah ya ba mutum sa'a Wataƙila duk waɗannan ayyuka da muka yi ko muka yi magana a kansu an yi sa'a mutum ya kiyaye ya yi tasbihat ya yi salloli ya yi sallah ya yi zama bayan asuba ya yi duka waɗannan abubuwa da aka yi magana ya faɗi addu'a da aka ce a yi mummune Allahumma gfir lil na walmumina da duka dai aikace aikace da aka yi ya bar ɗanin kirki ya bar kaza duka waɗannan ayyuka yau mutum ya yi to yaya zai kara wannan abu bai lalace ba kuma tunda lokacin da mutum ya wani aiki akwai wasu abu da zai yi wanda za su rusa waɗannan ayyukan ya riga ya yi aikin kuma daga baya ya zo ya wani aikin da zai rusa su kamar yau a ce ne mutum ya yi gini sai da aka gama komi da komi sannan ya zo kuma da bulldozer kuma ya rushe aikin gaba daya to zai samu shekaru ko kuma rayuwar da zai ƙara dawo ya maimaita aikin ko kuwa an yi asara kenan kuma wannan shi ya fi babban muni cewa mutum ya yi aiki ya taru ba iyaka sannan kuma yau shi da kan shi ya yi sanadiyyar aikin nan ya lalace gaba ɗaya bai da amfani wannan shi abin da za mu kalla a cikin wannan kusan rufe littafin na ƙarshe shi ne nan akhil muslim Alba'da hada alkhair allazi sata'lamuhu insha Allah bayan wannan alkhairi wanda zaka sani nan gaba in Allah ya so والذي سيسجل لك به ثواب أعمال آلاف السنين ومليارات الحسنات wanda za a rubuta ma ta dalilin shi a rubuta ma dubun dubatan ayyuka na shekaru masu yawa wa miliyaratil hasanat a rubuto ma ayyuka miliyoyi kaje kana da miliyoyin kyawawan ayyuka wa an tafi haqiqatil umri lam ta'ish tilka sanawat bayan kuma a gaskiya kai baka rayu waɗannan shekaru ba mutum ya je a ce maka a lahira yana da ayyuka na dubun dubatan shekaru mutum da shekara 60 ko shekara 70 ko 80 kaddara ma mutum ya yi dari amma ka je ka tara an rubuta ma ayyukan dubunnin shekaru bai baka aikata su ba ba kai waɗannan lokutan ba ko kuma a rubuta ma miliyoyin lada alhali kuma ba shekaru kai da yawa ba balle ka samu waɗannan miliyoyin lada hakikanin al'amari ba ka yi waɗannan shekaru ba wa inna ma kutiba laka biha a sawabul mudha'af za a rubuta ma wai an rubuta ma lada ne linkin balinki bayan baka shekarun ba hal aisa tufakkiru bil ma'asi wa tudayyi'u al-umra bima la yanfa shin yanzu kai zaka zo ta takfuru bil ma'asi ko shine abun zaka kafirta ne ta dalilin zunubai wato dayyul umra sannan ka wulakanta shekarunka bima la yanfa da abin da bai da amfani ala yanbaghi alayka ba'da al-yawm al-muhafazatu ala hadhihi al-a'mal fi sunduq al-ikhlas hatta talqa Allah biha yawm al-qiyamah waɗannan ayyuka da aka gaya mana waɗanda muka aikata bai dace ba ashe tun daga yau da kuka ji wannan ko daga yau da muke karanta wannan har ma mun yi sa'a mutum ya aikata ayyukan da ake magana baya shin bai kamata ba mutum ya kiyaye waɗannan ayyuka ya ɗauke su ya sa su a cikin wani akwati ya kulle akwatin wani akwati akwatin ikhlasu akwatin zama yi don Allah hatta talqallaha biha yawmal qiyama har ka haɗu da su da Allah ranar kiyama har ka samu ka ranar tashin alkiyama ayyukan nan na nan ba su rushe ba ya kamata a ce duk ayyukan nan da aka yi magana mutum ya ji su kuma ya aikata koko yana shirye yanzu ya aikata wasu to ya kamata mutum ya tattara su ya zuba su a cikin wani akwati akwatin ikhlasi wanda zai tattara ya kulle har ya haɗu da Allah ayyukan nan ba su lalace ba babu tozarcin da ya wuce yau a ce mutum ya yi shekara 60 ko 70 ko ya yi shekara 80 kuma ya yi aiki tukuru amma kafin ya mutu kuma ya ɓata ayyukan nan ya je lahira bai da komi wannan shine muntahal musiba je ga lada ɗingima dingima mutum ya aikata wanda inda ya tsare su ya kulle su a cikin wannan akwati na ikhlasi zai je ya samu ladar da waɗancan al'ummomi in suka gani zai ga mutum ya yi sai su gani mutum kamar ya yi shekaru dubun dubatar shekaru bayan shi kuma sittin ya ko 70 to ashe ko ya kamata mutum ya kula ya nemi ina zai sa waɗannan ayyuka har ma an yi sa'a mutum ya aikata to cikin wani akwati za mu sa waɗannan ayyuka mu kulle don saboda kada su ɓaci har mu je gaban Allah ranar kiyama mu murna da waɗannan ayyuka ka shekara sittin ko shekara saba'in an baka ayyukan kayi shekara takwas ko bakwai ko shekara lada miliyoyi ga sunan kana gani kuma kai da kanka yin ka kalla ka san wannan inda dan shekaru ne ko dan dadewa a duniya ba kai saka samu waɗannan ayyuka ba to tunda an gaya mana ayyukan da zamu aikata mu samu wannan to bai kamata mu samu wani akwati mu kulle su ba dan kasu lalace ya fito ko innal insana la ya'lamu mata ya'ti ajaluhu al-muqaddam shi fa dan adam bai fasan lokacin da ajalin da aka tsada masa zai zo ba duk sanda aka tsaga ma kowa nan wurin ba wanda ya san ranar da zan mutu ba wanda ya san ni ma ban san ranar da kowa zai mutu nan ba Allah shi kadai ya san ajalin mu wani nashi ya zo kusa wani nashi zai daɗe wani ne gashi nan mu da matan mu haka muke kuma kowa yana tafiya nan ila ma kuddira lahu zuwa ga abin da aka kaddara masa ba canji ba wani abu in mun zo ranar nan ta zo ko muna so ko ba ma so sai ranar ta wuce sai an wuce da mu babban masifa yau shine wannan abun baya damun mu ba ma kuka saboda shi mutum yana kuka in yi asarar dukiya amma kullum yana asarar kwanakin shi baya kuka hasali ma wanda ya shiga cikin shagala shi ya cinye shekara ɗaya sai ya zo ya sabon Allah ya gayyato mutane a yi kiɗi a rawa ya ce wai ya samu wanya plus maimakon mutum ya yi kuka ya cinye kwana ɗari uku da sittin kuma bai san abin da ya aikata a cikinsu ba kuma wallahi sai an tambayi mutum ranar tashin alkiyama amma wai sai koma yana buki yana rawa mutumin da kake ganin girmansa kana ganin darajarsa malam sai ka gano ashe bai da mutunci a nuno shi da girman shi yana ta rawa cikin mutane ku duba manya-manyan masu kudin da ake ji da su kawai sai ga su nan kawai kowa yanzu sai a nuno shi kai ka ce ma har saɓon ma competition suke yi an nuno wancan yana rawa a wani wuri shi da mata shi ma wannan yanzu an zo an nuno shi shi ma bari a yi competition saboda suna ganin kamar wannan ci gaba ne ba su san kuma a musulunce a wurin musulmai na kirki sun zama mutanen banza ai ba kuɗi ne mutunci ba kuɗi ana ma bada su saboda a sawo mutunci ba mutum wai saboda yana da kuɗi ya fito duniya a gane cewa bai da mutunci ba har al'umma su rika nadaman ina ma dai da ba cikin mu yake ba ba kuɗi su ne ƙarshen al'amari ba kuma ya mun karanta littafi a sa'ada bai na rahmi wal haƙiƙa da masu kuɗin duniya suka tantance suka gano cewa ba kuɗi su ne komi ba kuma kuɗi ana bada su ma don a tsare mutunci to amma waɗannan su saboda sun yi kuɗin mutuncin suke zubarwa na kansu saboda suna ganin kamar shi ma competition ne don haka ko zunubi wancan yayi shi ma wannan sai zo yi zunubi saboda kawai su competition maimakon ma in za su yi competition din su yi a kan sana'o'in da suke wannan ai ba hana ba ku yi gasa mana saboda haka abin nan ne to amma har sabo in mutum yi kai ma sai ka yi gasa da shi kun yi sabo saboda batan basira Allah ka ba mu mafita kuma Allah shirye da mu gaba ɗaya mu da su amma wannan fahimta ce mummuna masu ba wannan shawarar ma suna baku shawara ta banza mutumin da ya shekara sittin dan kana da kuɗi to in kana da kuɗi za ka kara sauran shekarun ne ka ƙara ka dawo yaro ba daidai ba ne haka ko kana da kuɗi ka shekara sittin ba fa yadda za a yi wannan kuɗin su hana ranar da za ka tafi su tafi ai ma an gwada ma wasu ma sun gani inda kuɗi na yin wani abu da ba su bari dan uwansu ya mutu ba da ko nawa ne da sun biya dan kai ya mutu to ba wazi bane wannan so ya kamata mutane su rika lura da irin waɗannan abubuwan muda giya akwai giyan mulki akwai giyan kuɗi so in mutane suka kai wani matsayi sai su rika ganin kamar ma yanzu fa sun fito suna fito na fito da Allah duk yadda za su yi yanzu dai sun san kuɗin nan wai ba za su ƙare ba a tunaninsu to in kuɗin ba za su ƙare ba ai kai mai kuɗin za ka ƙare kuma za ka je hannun Allah dama Allah yana ruwan shi da kuɗi inda Allah ya damu da kuɗi lokacin da aka zo halaka na da ba sai a bar kuɗin ba amma da aka tashi ai da shi da kudin aka hada aka shafe su dan a nuna mana Allah ina ruwan shi da wannan naka ba dukiyar ce abu ba amma fa kai mai ita zaka shiga hannu inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana nan ga madakata kuma kowa zai hadu da Allah tabaraka wa ta'ala in mutum ya aikata alkhairi ya ga alkhairi man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhiyannahu hayatan tayyiba wanda duk ya aikata abu mai kyau wanda yake namiji ne ko shi na mace ne sannan kuma ya yi abin nan yana da imani ya yarda da Allah sahara ya shi rayuwa mai daɗi haka za a samu sakamako aljaza'u umin jinsi amal kowa zai samu sakamako da irin aikin da aikata in kana son rufin asiri ka rufa ma kanka asiri tun yanzu ka ji kunya Allah tabaraka wa ta'ala a nan muka karanta ran nan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa guda uku ya ce na hudun ma in na rantse ba matsala duk wanda ya kasance yana da kaso a musulunci Allah ba zai da shi daidai da wanda bai da kaso a musulunci ba to sai mutane su rika lalata kasansu na musulunci suna fita waje aka magana wane ne mai kason nan sallah azumi zakka bi anwa'iha sannan aka kara cewa in Allah ya rufa mutum asiri a nan duniya to zai rufa masa asiri a lahira ma ba zai tona mai asiri ba in Allah ya jibinci al'amarin mutum a nan duniya to a lahira ba zai kyale shi wurin wani ba sannan kuma na hudu aka ce duk mutumin da ya so wasu mutane to ranar lahira sai an tada su tare sau da aka ba wani abu ya sa mutanenmu suka lalace da wannan iskancin ba yanzu da suke yi kaga mai sarauta kaga mai kuɗi kaga mai daraja wanda ake ganin kimarsa da shugabanci ko na abu kawai sai ya zo ya ce wai zai bucin birthday ko dan an zo wani daurin aure gidansu kawai su zo a sa mai kiɗi shi da kowa ya yi ta rawa shi da matan da ba ko muharramansa ne ma an ce rawa da shi a nuna su a duniya balle haka kawai mutum ya je ya shiga kawai dinga rawa cikin mata matan banza su ma har a zo ana challenge da mutum suna challenge wannan ya zo ya zo ya titi rawa abin nan ɗinsa ne to waɗannan mutanen da kuke kwaikwayo suka sa ku yin wannan birthday ɗin da waɗanda ke sa ku yin wannan rashin mutuncin ku ta raye-raye ba yahudu ba ne ko kiristoci su suka sa ku wallahi tare da su za a da ku sai dai kun tuba in za ku tuba ba tun yanzu ku bari in ko ba haka ba ba yadda za a yi manzon Allah ya faɗi magana sannan magana nan kuma ce ba ta tabbata ba hayye rantsuwa manzon Allah ko bai rantse ba mun yadda balle kuma har sai da ya haɗa fa da rantsuwa ya rantse ya rantse akan wannan wallahi yana rantsuwa da Allah duk mutanen da ka so har ka rika kwaikwayon su kana jin daɗin su kana kwaikwayon su ko ta wani fanni wallahi tare da su za ta daka man tashabbaha bi qaumin wa huwa minhum so da haka annabi annabi ko bai rantsi ba mun yarda balle kuma ya rantsi so da haka jama'a in dai musulunci mutum zai yi to fa dole fa mutum ya yarda ya tare musuluncin nan nashi akan me Allah ya ce me manzon Allah ya ce menene abin da magabata suka suka faɗi akan wannan suka fahimta daga littafin nan na Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya ce wai zai musulunci yuqaddimu rijlan wa yu'akhiru ukhra yayi wata yana gabatar da wata kafa yayi wani abin da afatu minuna bi ba'd wata wa takfuruna bi ba'd za ku yi imani ne da bangaren littafi ku kafirce ma bangare wa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab wama Allahu bighafilin amma ya'malu da haka dole in an ji haka ne za ku yi imani da wani bangare na littafi ne ku yi tawaye ma bangare ba sakamako ga wanda zai aikata wannan illa khizrun fil hayati duniya anan nan duniya sai mutum ya tozarta sai mutum ya wulakanta ba rashin kuɗi shi zai sa a ce ka wulakanta ba ko ka zo mutuwa kai ta ihu kai wani irin zawo da sai ya kori masu jiyan nan shi ma wulakanta ne musiba ce nan ran aka gaya mana wani dan uwa da ya zo mutuwa aka yi yin duniyan nan ya kalmar shahada su masu kusa da shi sun san mahimmancin kalmar shahada wane ka ce la ilaha illallah sai ya ce yana zuwa wane ka ce la ilaha illallah sai ya ce ina zuwa to ina zuwan yafi wahala ko la ilaha illallah ana ce mai la ilaha illallah sai ya ce yi haƙuri shi yana zuwa bai sai ya ce la ilaha illallah ba kama da yake ba so ba haka yi da ya fasa wani irin zawo sai da ya kori wanda suke kusa da shi zawo irin zawo na ban mamaki guda ɗaya wanda shi yake kusa da shi sai da ya jiya saboda wannan masifan zawo da ya ji da zawo amma da aka baka koma menene kawai abin da baya sallah ba ruwan shi da musulmi ba ruwan shi da abin da ya samu sallah ce bai yi so da ka an yi an yi da shi ya yi yana abin da ya ga dama so da ka wanda diye abin da ya ga dama ranan da zai mutu zai tozarta sai an nuna wa mutane bai tare da Allah ga waɗanda ya zaba so da ka sai mutum ya zaba waɗanda yake so tun yanzu haka dole ne manzon Allah ya faɗi magana sannan wani ya ce abin nan bane haka ne don haka mutum ya tsaya taka tsantsan mutum yana kuka a matsayin bayan Allah kullum mutum ya auna ya ga irin tafiyar da ya sha kuka yake yi da kunan muka karanta mutum ya shekara sittin ya haɗu da ‘yan uwan abokinsa shekaran mu nawa yau ya ce yau shekaran mu sittin suka fashe da kuka cewa duk wanda ya shekara sittin kawai yana tafiya ya kusa komawa gida to me muka aikata cikin shekara sittin din menene shirin da muka yi tunda wannan gidan mun kusa bari shi shi wancan gidan mai muka kai a yayin da mu yanzu dan shekara 60 shike fitowa yana yana iskanci yana yin rashin mutunci a yada duk duniya su gani bai jin kunya Allah bai jin kunyan manzon Allah da ya hana wannan bai jin kunyan musulmai yan uwansa bai jin kunyan yan uwansa bai jin kunyan al'umman da ya fito daga cikin su yake musu mutunci zuwa musu da mutunci kuma ga su mutane da rashin adalci idan suka samu ɗaya daga cikin kumaran mutunci sai su yi makokunci da irinsa gaba ɗaya da shi za su yi makokunci a ashe haka kuke na haka mutum ya tsaya kalli waɗannan liza ai tsara ilafar lilla da haka kai mai hankali in ka sani tun da ka yarda ko ba jima ko ba daɗe ka kusa tafiya ajalinka ya kusa to kai sauri zuwa ga fadala Allah tabaraka wa ta'ala wa qum bitilka al-a'mal al-mudha'afa sannan ka tashi ka aikata waɗannan ayyuka da aka ce mana ana ribin din ya mana lada wa hadar ba'da zalika arba'ata umurin asasiyatin lituhafiza ala hasanatika yawmal qiyamah wannan shine darasin da ke gaban mu sannan bayan haka nan ka kiyayi kai taka tsantsan ai ba da zalika bayan haka kai taka tsantsan wato ka kiyayi arba'ata umurin asasiyya akwai al'amura guda hudu waɗanda suke ginshikai manya-manya da za ka yi taka tsantsan a kansu ito hafi za ala cika saboda ka kiyaye kyawawan ayyukan ka mai kuyama kada ka yi asararsu kada ya zama ka yi aikin nan yanzu dai abu biyu ne bayan ma in ma da can tuntuni ba ka ji karatun ba ko kuma ba ka rike ba ka koma baya ka kalli waɗannan ayyukan da aka ce a yi ka same su a rayuwarka domin su ne za ka aikata ka je lahira kana da dubun dubatan shekaru ko ko kana da miliyoyin lada to sannan bayan haka nan abu na biyu ka kiyaye waɗannan abun guda hudu don saboda bayan ka yi ayyukan ka tsare su kada sai ka je lahira kuma ka tarar ka yi aikin amma ka lalata su a banza ya fito awwalan muhbitatul Asanati, akwai abubuwan da ke bata kyawawan ayyuka to sai ka kiyaye su wannan shine nan ba na farko ka kiyaye duk abun da ke lalata aiki ka kiyaye duk abin da in ka yi shi zai bi ayyukanka ya zama wata bulldozer da za ta rudusa su gaba ɗaya ilam akhil qara anna hunaka mu'asin adida min kaba'ir dhunubi yace ka sani ya kai dan uwa ke ma yar uwa ki sani tunda maza da mata ne muke magana kansu mazan mu da matan mu kowa ya sani akwai ayyuka waɗanda suke manya-manyan zunubai ne su tuhbitul hasanati wa turajjihu kiffatan sayyiati subhanallah waɗannan ayyuka suna rusa kyawawan ayyuka bayan sun ɓata ma kyawawan ayyukan sannan kuma su koma su yi nauyi a ɓangaren zunubin ka ta yadda za su rinjayar da zunubi zunubi ne zai rinjaya ba lada ba maimakon kyawawan ayyuka da ake son an sa a mizani a can su rinjaya to za su lalata ma ma ayyukan ne kyawawan sannan su je su sa nauyin zunubi ya yi nauyi ya rinjayi kyawawan ayyuka falbidara albidara ila ma'rifatiha saboda haka yanzu kowa ya taso mazanmu da matanmu mu yi gaugawa wajen sanin waɗannan ayyuka waɗanda za su zo su rusa mana kyawawan ayyuka sannan su sa zunubanmu su yi nauyi a lahira adanallahu jarana. falbidara albidara haka kowa ya gaugawa kowa ya taso ila ma'rifatiha zuwa sanin waɗannan ayyuka walhazara hadara kullal sannan mutum ya yi ƙoƙari ya yi taka-tsantsan iyakar takatsantsan min iktirafi wahidatin minha kada mutum ya yadda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan hudu rawanin nan na bacci mai rawanin nan bacci kake kai mai rawani ka gani ko kana bacci mai rawani ka rawani ga bacci tana ka tashi daga nan ka koma kusa da mai littafin da zaka da kallon littafi na littafin ka ka samu littafi kai ta kallo a'a kai kuma wannan rawani da ka naɗa wuya ina jin ɗumin yayi yi marewa ne ka ji ɗumi da daɗi kawai kana so ba mhm kallon shi na bacci kafin mu kawo wajen malam sani shi jagora shi har boka ma gila yau ba bacci Allah yau ah, eh, da ya yi bacci ba na so gaba bacci yau littafin nan fa kulle shi ake yi an gama dogon aiki kuma malamin na neman ya kulle mana abin da zai sa karatu ya amfani kuma wani ya bacci ga wannan ma nan bacci ki kai ba bacci kake bala ka tashi zanne sosai wai ma ni na rasa yau wai su waye yan bangon tun daga nan har bango da wanda ya kamata su jingina ga bango da wanda bai kamata ba duk sun jingina jikin bango daga nan su fara bacci an ce a kyala masu yan shekaru shekaru ne da yawa za su rika jingina cikin bango da masu shekarun da yawa je ina gani malamin na ya zo suna kallon shi shi bayan sun san shi na bango ne kuma suka ki bashi bango suka zo ya kamata a shi ya kamata masu yan ƙananan shekaru su kyale shi jingina cikin bango amma da wanda za ya kamata su gina jikin bangon da wanda bai kamata ba na so in ta da wani in ce ku bar shi amma na ji tsoron kada ya zama an bata mutum da ya bai fahimci abin da nake nufi ba amma aka kamata in ka zo ka jingina jikin bango ka ga wanda ya fi ka shekaru kai ma ka sani da ganin ka in akwai bukata a jinginan nan ya fi ka ba sai ka taimake shi ka ba jingina ba sai ji ya ji daɗi kuma ya je yana son ka mu rika gabatar da aikin alkhairi komin ɗanɗanta shi kakkare na shi akwai dan abu kaɗan da zaka yi wa mutum ba zai manta da shi ba kuma kai baka cutu da komi ba ba daidai ba ne haka wanda yake da kananan shekaru ko a bango yake ko ba a bango ba sai dai yanzu duk indomi ke ta kashe su ba wallahi cin indomi gare su matasan nan gawa to indomi ko ina ta cin ta kullum ba dole sai bango ba dole sai bango ma su iya zama jikin abin nan sai bango <laughs> ma dai kaga ka zauna jikin bangon kaga wanda ya dan fika shekarun nan in ka dan jawo ka ce dan shiga zai ji daɗi sai ga kace taimake shi kuma saboda gaskiyar magana wanda ya shekaru da yawa ya saba jingina jikin bangonan nan da bai jingina ba bai jin daɗi sai rasa yadda zai zauna abun nan ba hmm, amma sa ku za ku zauna kyam wani ma sai ka ga shi ya zo shi da ɗan shi shi baban bai samu bango ba shi ɗan ya samu bango ya je ya daɗe jikin bango ga baban shi shi ya zauna kam a cikin abin nan shi ko ya je jikin bango to mun rasa gane wata kai la kyauta da wata zo so sau da aka muyi taka tsantsan wato wannan kada mu yi ɗaya daga cikin wannan zunubin inna ƙtirafa zambin wahid wato yin zunubi ɗaya daga cikin waɗannan min muhbitatil amal daga cikin waɗannan ayyukan da ke ɓata aiki kafilun an ya habata hasanatika walau kanat ka amsalil jina wannan aljibali wato fatanabba ku ji wannan magana kun ga ɗaya ya ce ɗaya daga cikin ayyukan nan da za mu faɗi masu rusa ayyuka masu lalata lada guda ɗaya tal in ka aikata ya isa ya rusa ma duka ayyukan da ka aikata ko da sun kai girman duwatsu ɗirka-ɗirkan duwatsu a ce lada ce in ka aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan da za mu faɗi guda ɗaya tal ya isa ya rusa ma ayyukan nan gaba ɗaya malam ya ce fata nabba saboda haka kowa ya faɗaka daga wannan abu yana da gayatu ahammiya mu lura sosai da waɗannan ayyuka mu faɗaka da su don kada su bata mana ayyuka rawa sauban shi yasa kuke jin kullum sai ku ji ana cewa hadisin sauban hadisin sauban din nan yana da tashin hankali ne matukar hadisi annabi yayi magana ciki mai ban tsoro shi sauban ya ruwaito hadisi radiyallahu an rawa hadisan an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shi wannan hadisi an ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqaddama as salihina wa zadahum wajilan ala salihi a'malihim shi wannan hadisin nan sai da ya burkuta wurin kwanciyar mutanen kirki mutanen kirki sai da wannan dalilin hadisin nan ya burkuta masu wurin kwanciya wurin kwanciya suka kasa hawa su kwanta su tashi ko mutum ya kwanta sai ya zambur ya taso saboda wannan hadisin dalilin hadisin nan na sau bayan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya hana duka bayin Allah jigajigai wanda mu ma muna roƙon Allah ne ya sa mu cikin su mu fahimci wannan abin wannan hadisin sai da ya burkuta wurin kwanciyar mutanen kirki wa zadahum wajilan sannan wannan hadisi ya ƙara musu tsoro da firgici ala salih a akan kyawawan ayyukansu suka koma suka ce lallai mu yi aiki kuma lallai mu yi taka tsantsan wajen mu ayyukan nan dan kasu lalace Faƙala, da hadisin nan ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yace yake cewa yake cewa ƙala. la lamanna aqwaman min ummati يأتون da hasanatin بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل فيجعلها الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na san wasu mutane ina sane na san wasu mutane min ummati daga cikin al'ummata ya tuna yawmal qiyama za su zo ranar tashin alkiyama gaban Allah tabaraka wa ta'ala bi amalin da ayyukansu ai bi hasanati za su zo da kyawawan ayyukansu amsal wannan jibal tihama kaman duwatsun makka waɗannan tihaman waɗannan da ake cewa za ku ji ce jabalu abu kubais za a ce ja'al wannan garin fara na duk in an ce dihama waɗannan cikin makka manya-manyan ɗingima ɗingiman duwatsun nan tun daga nan har ta'ifa duka waɗannan duwatsun mutane za su zo da ayyuka shirga-shirga ranar kiyama kamar waɗannan duwatsu to yanzu ko cewa aka yi ka zo da ayyuka dukansu sun kai ɗari ko sama da ɗari kamar dutsen wannan zubarok na hanyar abuja zubarok ake ce mai ko zubarok ehe shi wannan zubarok din a ce irin su ne mutum ya zo da aiki gaba ɗaya ba iyaka kowane irin wannan girman iya ganin ka. sannan a ce ayyukan nan su ruce su tafi a banza akwai asarar da ta wuce wannan balle duwatsun hama ai sun fi wannan girma nesa ba kusa ba kuma ba kaɗan ba ne da yawa ne amma ya ce ya san wasu mutane ranan kiyama za su zo da ayyuka ɗingima ɗingima kowane aiki kamar girman dutse na tihama waɗannan duwatsun amma bayan haka nan Allah ta farare sol ga sunan bai ba farare tas saboda ana kwatanta abu mai kyau da fari da abin nan ɗinsa duk ayyukan nan za su zo farare tas ga sunan fa da alhallahu sai Allah ta fayyada alhallahu ai haba'an ai azza wa jalla haba'an mansuran sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su kaman kura wanda aka sheke kaman a ce maka ai iska cikin lokacin bazara ko lokacin ka a ce maka an yi iska an kona yayi sannan iska zai kwashe yayin nan kamar yadda ka san misali tokakkar mami sun ce tokakkar mami ita ce in iska ma ya kwashe ta ko wurin da aka kunna ta sai bacci ya kwashe tas haka za a shege ayyukansu a kwashe su gaba daya su gaba su da komi me yasa ni waɗannan mutane suka yi Allah qala tauban qala rasul ya rasulullah sifhum lana jallihim lana suka ce manzon Allah sifanta mana waɗannan mutane bayyana mana su a fili yanda zamu gane banda ya sifanta ya ƙara sifhum lana sifanta mana su jallihim lana bayyana mana su a fili yanda zamu gane ka fito mana da su fili Allah na kuna minhum wa nahnu la na'lam saboda kada mu kasance cikin su mu ko mu sani ba qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idha khalaw bi maharibillahi intahikuha yace mutanen nan ba daga wani wuri suke ba irin ku ne ɗan uwanku ne wa min jildatikum kuma daga cikin fata irin fata ku ɗaya ma kabila ku ɗaya wa ya'khuduna min al layl kama ta'khudun sannan suna tashi da daddare ma su yi sallah kaji ma su ba lalatattu bane fa suna sallar dare sosai kamar irin yadda kuke yi kuma kuna sallah da daddare su ma suna sallah walakinnahum aqwamun sai dai wasu mutane ne idan khalau bi maharimillah idan suka ke keɓanta a wani wuri da abubuwan da Allah ya haramta suka ga kaman ba a san su ba a wurin in tahikuha sai su keta waɗannan abubuwa idan kawai a cikin mutane suna nan sai su zama mutanen kirki amma suna komawa wurin da ba a san su ba ko suka koma wurin da ba a gane su ko suka koma inda ba mai ganin su sai su keta dokokin Allah in sun shigo cikin mutane suna nan mutanen kirki in sun fita su koma mutanen banza ya ka gani akwai su sau da aka waɗannan su ne abin da ya magana aka ce rawahu ibn majah fi kitab az-zuhdi ay ba'da dhikri adh-dhunubi wa qala al-munzari imam al-munzari ya fadi fi at-targhib wa at-tarhib sannan riwayatuhu wa riwayatuhu thiqatun fi kitab al-hudud bab at-tarhib babin da ke magana akan jawo hankali da kokoratarwa min wa aqiatil hududi na akan fada ma dokoki a keta dokoki juz'i na uku shafi na 222 wasu haul albani kuma sannan Imam al ya sahaha shi an sa stamp fi silsilatu sahiha rakam na 505 wa fi sahihi Ibn maja rakam 6423 il istidad idan mutum yana son ya samu ƙari akan wannan raji kitaba muhbi'atil a'mal ka je ka nemi wani littafi da aka yi magana akan abubuwan da ke bata ayyuka lissalim salim alhilali wa kitabul kaba'ir lil imam az-zahabi sannan ka je ka samu na wancan shi malamin salim hilali wa kitabul kaba'ir lil imam az-zahabi da kuma kitabul kaba'ir na imam az-zahabi wa kitabuz zawajir lil haytami duka waɗannan littattafai ne muna da su yanzu da za a zo a ɗauko kitabul kaba'ir a ce za a karanta ba mutane yanzu ce wannan mun yi shi tuntuni bayan kuma an yi ba gane ba to yin shi ne magana ai ba yin littafi shi ne babban abu ba da aka yi littafin mai aka gane shi mun canza daga inda muke koko muna nan muna ta maimaita abin da ke cikin littafin laila na haram mutum zai karanta da kan gani sannan kuma ga wannan azawajir na haitani shi littafi mujalladi biyu ne ba wanda ya kitabu zawajir wanda ake magana tsawatar da mutane fa da kada ka zo kana aiki tukuru sannan kuma kana aiki tukuru wajen abin da ke rusa aikin a tashi a lahira ka sha wahala wajen aiki kuma ka je can ba komi wannan shine taltal batete A'a adanan wa jarana ya fito ko wanda ke so sai ya samu waɗannan littattafan ya kara dubawa saniyan abu na biyu wanda za a yi magana kan shi shine al'ujubu wal ghururu bil amal shine mutum yayi aiki ya rika jin yayi yana jiji da kai da ruduwa da aiki wannan in aka zo wannan wanda za su fita daga cikin nan sai wanda Allah ya so daga cikin mu domin koda a ce jiya kayi raka'a biyu da daddare yau baka tashi kai raka'a biyu ba sai ka ji baka damu ba saboda ai jiya ka tashi menene yasa baka damu ba ka rudu da jiya ka yi ka rudu da na jiya yayi to waya ga ma na jiya yayi ga ma na an karba shi yasa su magabata ba sa ruduwa da aikin da suka yi duk da ba su samu dama suka yi aiki ba za su damu da wannan ranan da ba su yi ba dan za su yi tunanin cewa ba mamaki yau ne za su yi aikin da za a karba kuma su gashi ba su yi ba ko yau ne za a yi aikin da Allah zai mu sa rahama su kuma ba su yi ba shi yasa in ramadan ne aka fara ba sa zuwa wajen asham su rika zuwa yau su ki zuwa gobe ko ko in sun yi goma na farko sun gaji ko ko su ki goma na farkon sai su ki goma na biyu sai goma na ƙarshe su ce ai nan lailatul qadari take su je su yi ta baka sani ba wata kila su ramadan idan ya tashi kamar jirgi ne wani tun ran da ya shiga jirgin ranar farko ake gafarta mai awwal yawmin na ramadan radda watan ya fito a ranan Allah zai fara gafarta ma wasu to kai baka so ka sani ko wace rana ce taka to sai mutum ya ki zuwa sannan bayan haka na adamul istiqama rashin istiqama mutum ya ƙi istiqama kawai ya ɗauki ɗaya ya aje yau yayi gobe ya ƙi to ka sani ko ran da baka zo wani ranar ne za a gafarta ba kowa ranar da baka zo ranar aka rabo kuma na gaya muku nan har a hausa mai naci ko a duniya in ya nace yakan samu abin da marar naci bai samu ko ba haka bane ko gidan mai kuɗi ne in ana rabo yau kana nan ya raba ka naci bai baka ba yau ma gobe ba kana nan ka naci kullum kana nan ka naci wata rana in kai sa'a sai ya zo rabo ya ce kai kai dai akwai naci an shi kai ma saboda kai aka yi rabo amma saboda nacin ka ne yasa yau ya ce bari ya baka to idan adam na da wannan balle Allah ba yadda za a yi ka naci a kofar Allah ma'anawiya kana kwankwasawa kana kwankwasawa kana kuka tun ana budewa wata rana a ce wasu su shigo ban da kai wasu su shigo kai wata ran ma in kai sa'a bugawa farko ka da farko idan ka baka samu ba ka shiga kana ce kana bugawa kana ce kana bugawa ba ka da aiki ba ka da komi amma Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi cancanta nacin nan da kai ya baka saboda nacinka yace kai bawa na ka nace kowa ya tafi ka ki tafiya ka nace kana ta kwankwasa kofa shigo kawai na baka kuma karshen ta ka wuce wanda suka riga ka shiga ba almuru biyadillah amma wannan rashin damuwan shine babban masifa to ujubu da aiki shi ke bata mutum aiki kaji ji cewa kayi amma magana ka zo ka ce ai kai kayi kokari kai da kanka kake ma kanka jarabawa kai da kanka kake ma kanka makin kai da kanka ce upgrading kanka kai grading kanka kai grade kaza ne kai kai ma kanka wannan wannan kai ma kanka ne kuma wataƙila ka zo kai aikin banza sai an je can ka ga ashe yadda ka ɗauki kankan ba haka kake ba innal mu'ammila ay fika akhi al duk wanda ke lura da kai ya kai na'am na'am ko akwai na har kasa ko gashi can nan ba da yace al da ya magana wal ghurur qala bishr bin al-harith wato bishr bin harith ya ce al'udubu, shi ujubun nan an tastaksira amalaka shine ka rika ganin aikin ka yayi yawa wa tastaqilla amalan nas ka rika ganin mutane su ne ba su aiki sosai ba kai ko kayi wa amala ka ko ko aikin wani kai ka rika ganin kai kai kaɗai kai aiki kai kullun ka ce kai kun yi kokari kai ka ma sani ko yanzu kasuwa ta tashi ma dan koli ya ci riba to yaushe kasar dan kolin ko ya sayar ko bai sayar ba kuma ana iya yin ambaliya ya halaka har da dan kolin da kayan da ya sayar da ma bai dawo da su gida ba a cikin adabul duniya wa din da muka yi magana dama haka ya kawo ya ce mafi yawancin mutane wanda za su shiga cikin haɗari ba wai wanda ma ba su yi aiki ba ne kwata-kwata ko kuma waɗanda suka yi zunubi ba ya ce haɗarin da masu aiki za su shiga a wani wurin ya fi ma haɗarin wanda ba su yi aiki ba domin wanda ya aiki sai ya zo ya jinjina ma kan shi ya rika jin ya yi aiki ya rika yi ma Allah yanga yana takama cewa shi fa ya yi don haka ko wani abu Allah ya bashi sai ya fara tunowa ai dan aikin da ya ne in ya samu kaza ya ce ai dama sati guda yana azumi ko ko ya ce ai jiya dama bai bacci ba shi dama ya san yau fa yau fa sai ya sa'a yau fa sai ya samu saboda aikin da yi kaga ba yana jinjina bane yana gani yayi kokari yana jinjina ya yana yin aiki to aka ce waɗannan su suke shiga cikin hadarin da ba wanda zai shiga dan duk wanda ya ma Allah yanga akan aikinsa ko akan matsayinsa wallahi sai Allah ya dawo da shi kasa to da ka wannan shi ne kuma haka wannan ibn al-qayyim ya faɗi cikin tariqul hijratain yace kada ka yadda aikin ka ya rika burge ka in dai game da wajen Allah ne kullum ka je wajen Allah wato fin kisarin wa tazallulin wa khudu'in kana kankan da kai kana jin baka da komi baka da wata mafita baka da komi kana jin kai ba kowa bane a gaban Allah to lokacin ne zaka daraja amma duk wanda ya je mu Allah da tunanin aikinsa sai ya sha mamaki mun karanta cikin wancan littafin namu at-tazkira fi awalil mauta wa umuril akhirah aka ce wani bawa ya mutu sai aka yi mafarki an ganshi aka ce ya kuka kwashe kai da Allah ka haɗu da Allah mun san ka haɗu da Allah ya ce tabbas ya haɗu da Allah amma an mai hisabi mai ban tsoro an bashi tsoro amma daga baya Allah ya masa afuwa aka ce masa ni ya faru ya ce da ya zo cewa aka ya zaɓo cikin aikinsa wanda ya ga ya fi masa daɗi wanda yake burge shi akan ya aikata saboda Allah ya ce bai tuno komi ba sai ya fara tunowa da karatun ƙur'ani ya ce ya sauke ƙur'ani daga bango har zuwa bango har 360 uku da sittin aka ce ɗari uku da sittin ko ya ce iya ci ko ɗaya ba mu karɓa ba ya ƙara hararowa ya ce ya je aikin hajji so talatin da shida aka ce talatin da shida ko aka ce ya ce iya aka ce to ko ɗaya ba karɓa ba sai kuma mai da yake shi arif ne Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi sai ce to na daina kawo magana na yi aiki amma na zo wurinka ina neman falalarka da rahamanka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yanzu ji magana ba wanda zai zo gaba na ya sha a matsayin yana tinkaho da aikinsa sai dai wanda ya zo gaba na yana neman falalata da rahamata shi kadai zai tsallaka wurina ma ba wanda zai tsallaka wurina saboda aiki ya fito wannan shi ne babban abin da ya kamata mutum ya kiyaye alghurur kada ka rudu da maganar aikinka kada kai tunanin cewa ka sha saboda aiki to balle haka rika kallon wasu kana cewa ma su ne basu sha ba kai ka sha waye ga ma wasu ila ibn al-mubarak an tambayi na wa gair wannan yana nan cikin hilyatu awliya wa tabaqat al-asfiya ya abin na'im littafi ne kuna jin ana maganar hilyatu awliya littafi ne mujalladi takwas saboda haka na takwas gashi nan ma a cikin na takwas din ne magana wannan shafi na 348 wasu ila ibn al-mubarak an al-ujubi an tambayi abdullahi ibn mubarak kusan da shahararren tabi'i ne aka ce masa menene ujub fa qala an tara anna indaka shay'an laysa inda ghayrika yace shine ka rika ganin abin da ya shafi Allah cewa kana da wani abu wanda waninka shi bai da shi kai kai wani abu a wurin Allah wanda waninka bai yi ba la a'lamu fil musallina shay'an ai sharran min al'uduri ni ban san wani ciyo ba wanda yake cikin masu yin sallah ban san wata fitina da take cikin masu sallah ba ku ji wannan magana Abdullahi ibn Mubarak yake cewa bai san akwai wata musiba ba ko fitina a cikin masu sallah kamar irin wannan jiji da kan mutum ya rika ganin shi ya fi kowa saboda shi yana sallah inal ujuri nuzhatul fudala wannan na tahzir siyar a'lamin nubala juz'i na biyu shi kuma shafi na ɗari shida na hamsin da bakwai mu lura da maganar nan ya jama'a tana da gayatu a ahammiya domin kada mutum ya zo ya aiki ya yi aiki tukuru sannan kuma ranar da zai shiga makarata ya rusa aikin nan ya koma ba shi da komi wanda ita ce asara ta har abada Allah ka tsare ni saboda haka innal mu'ammila fi ka akhil akhil qari duk wanda ya lura da kai ya kai mai karatu wannan akhil qari an ta'mala bima qara'ta fi hada alkitabi min fada'il shine wanda ke lura da kai kai dan mai karatu ka aikata ayyuka ka aikata abin da ka karanta a cikin wannan littafi ka lura sosai abin da ake fata innal mu'mal kenan shine mu'mal ne fika abin da ake fata ga kai innal mu'mala fika akhil ar abin da ake guri ya kai mai karatu game da kai shine an ta'mala bima qara'ta fi hadha alkitab shine ka aikata abin da ka gani a cikin wannan littafi wala'allaka satafarahu bi kasratil hasadati zai yiwu za ka rika murna da kyawawan ayyukan da ka aikata allati satuktabu ay satuktubaha ay wallati ko ay allati menene ay sataksibuha wanda za ka samu wataƙila kai murna kan ayyuka allati sataksabuha wanda za ka samu wallafi tablugul miliyarat insha Allah wanda kana ganin ayyukan nan za su baka miliyoyin lada in Allah ya so walakin sai dai bayan kayi waɗannan ayyuka da aka yi magana na samun lada iyaka wal ujubu wal ghurur bi kasrati amalika salihah ine ma ka shedi ka kiyayi kanka kada ka rudu ka rika ganin ayyukan da kake aikatawa sun yawa suna da yawa da yawa wani lokaci mutum koda yana yin wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ya zauna wurin mutane ya rika ba su labari ka ganni nan yanzu ni kullun safiya ba na tashi sai nayi wannan so ɗari sai nayi wannan so ɗari sai nayi wannan so dubu wataƙila har ya ɗauko wannan kawuntan ya rika nuna mutum duba nan ka gani nawa ka gani nayi wannan so dubu kenan nayi wannan na yi annabi to da ka gama gaya mai nawa ya baka ni ka samu yanzu kenan saboda shi za ka yi aikin koko kana gaya mai dan ya yabe ka kai kanka in ka yabe kanka ma aikin ya ɓaci balle wani ya yabe ka so da ka daga nan ka tozartar da ayyukanka ka wulaƙanta ladarka walakin iyaka wal ujub ina ma ka shaidi kada ka jiji da kai wal ghuru bi kasrati amalika as-salihah wa tamunna biha ala rabbika fatarda ka koma kana nuna ma Allah kai kayi kana mai gori ala rabbika zuwa ga ubangiji ka kana nuna mai ai kayi kaza ai kayi kaza fatarda fatarda daga nan sai ka halaka wa Allah Allahu azza wa jalla an dalika bi qawlihi ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yayi hani ga wannan yace wala tamnun tastakfir kada kai burin ka goranta kuma ka nuna ka yawaita ayyuka kai burin ka yawaita ko kai wani abu ku duba nan nan da muka yi magana nan wani fa shekarar shi sittin yana ta bauta ba abin da yake bauta bauta amma yana ji a ran shi bautan nan da yake yi ya riga ya zama mutumin kirkin da ya kamata duk abin da ya nema a bashi to bai samu ba sai ranan da ya koma ya mai da kanshi ba kowa ba ya ce to ma wai dan na yi bauta ta shekara sittin to me na yi in ya kwatanta da abin da Allah in na kwatanta shi da abin da Allah ya min arzikin da yake min da abubuwan da ya bani iskan da nake shaka misali duk ya bada misali to kai ma ba sai ka auna ba wannan maganan in kati kake biya kunnen ka in sai ka sai kati ka ji idan ka in sai kai ka ka sai kati ka gani kafar ka in sai ka kai alamin hakoran ka in sai kai ka kai washi sannan ka ci abinci duk ka auna wannan iskan nawa kake shaka a shekara kowa nan yana shakan iska sama da miliyan arba'in da wani abu to idan zamu biya nawa zamu biya to wani aiki ne muka yi wanda har in an cire kuɗin waɗannan abubuwan kuma zai mana rara saboda haka da ya koma ran nan ya yi tunani cewa ai ma in an kwatanta ma yanzu shi ake bi bashi ba maganan ya yi aikin bautan shekara sittin ba yanzu shi ake bi bashi in an ce biya to washe gari ya samu biyan bukata tun da ya rena kan shi yanzu gaban Allah ya fito ko wani kuma muka ce shi kuma ya atar da wani yana bautan ne ya sa goshin shi ƙasa shi kuma ya take mai kai shi kuma ya kalli cewa shi fa bauta yake yi ya za a yi wani ya zo ya take mai kai ya daga kan ya kalla ya ce amma kai kawai Allah ya tsine ma Allah ba zai gafarta ma ba Allah ya ce kai wane ne da zaka shiga ba tsakanina da bawana kuma bautan mi kai an kwatanta da abin da nema dan haka yanzu na bata dan abin da kai shi kuma na gafarta mai dan za zaka shiga tsakanina da bawana kai wane ne to auna ka gani kaga wannan duk ana nuna mana ne kakkaitin kaho da wani abu dan kai tsakaninka da Allah ya fito ku daure mu gane karatun nan koda ba za mu dauka ba amma dai ma'aziratin ila rabbina dan da yawa abin da ke hana mutum yayi kyauta ko yayi sadaka ko yayi wani abu na alkhairi tuna yayi jiya bayan ko nan muka karanta daga cikin wasiyoyin da lukman alhakim ya yi maɗansa mun faɗi magana wajen guda takwas aka ce abu takwas ya yi umarni da sallah ya yi umarni da cewa ka kiyaye abin da zai shiga cikin cikinka ya yi umarni cewa ka kiyaye ka daina damuwa da abin da wasu suke ciki ya gaya masa sannan ya ce to ga abu guda na ƙarshe ya ce ka rika tuna abu biyu ka manta da abu guda biyu ya ce na farko wanda za ka tuna da su kullum ka rika tuna Allah ka rika ambaton Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ka rika tuna da mutuwa ka tuna da za ka mutu mahma qalal layl fala budda min tulu'il fajr wa mahma qalal umru fala budda min dukhulil qabr ka sani komin dare ya tsawo wata rana gari zai waye duk yadda shekaru suka tsawo wata rana sai ka shiga kabari ya man bi dunyahu ishtagal wa gharrahu tulul amal fal maut ya'ti fuj'atan wal qabr sunduqul amal ya wanda ya rudu da dogon rai yana ganin zai dade aka ce wannan falmautu ya ati can. wa garrahu tulul amal dogon guri ya rude shi falmautu ya ati fuja mutuwa za ta zo ma ne sadda baka shirya ba wal qabru sunduqul amal shi ko kabari shine akwatin aiki da gashi da aiki an kulle kenan saboda haka ya ce ka rika tuna ambaton Allah sannan ka rika tunawa da mutuwa ko da yaushe za ta kuma iya zuwa ko da yaushe sannan ya ce masa abu na biyu wannan shi kuma ka manta da shi shi kuma wancan ɗayan abu biyu ka manta da su kakka rika tuna su kada ka rika tuno wanda ya muna nama ka rika cewa kullum kai gawa ne ya muna nama ka yafe kai afuwa. sannan ba haka nan kakka rika tuno wanda kai ma alkhairi ka jale shi kai dai kai saboda Allah kakka rika tuna muguntan mai mugunta kakka rika tuna alkhairin da kai ma wani ya fito waɗannan abu hudu kenan ka tuna da biyu ka manta da biyu biyu na farko ka rika tunawa da Allah ko da yaushe ka rika tunawa da mutuwa ko da yaushe shi kuma na biyu ka manta da wanda kai ma alkhairi ka manta da wanda ya muna nama ya fito saboda haka kaga waɗannan su ne abin da zai hana mutum ya zama ba zai ba zai wannan ba fa inni fa in fa inna ma akhshahu alayka ni abin da nake ma tsoro ya kai mai karatu akhil qari ya kai dan uwa mai karatu haka ke ma ɗan uwa mai karatu an tusaba bidayal uzur shine kada a kama ka ka kamu da ciyo ciyon jiji da kai game da abin da ya shafi Allah fata ka kira zamba saghir ka koma kana rena zunubi dan karami alladhi ta'maluhu idza qarantahu bi rasidi hasanatika ya hawla wala quwwata illa billah wannan shine zamiya mummuna da dakaru ma sun zamiya kai shine ka koma kana yin zunubi sai ka rika ganin shi ɗan karami sai ka rika aunawa ai kana da ayyuka masu yawa ta yadda cewa ko da za a je lahira ma a ɗiba za a rage ma saboda kai kana tunanin kana da ayyuka da yawa wurin Allah sai an je wurin Allah ka ga shi ma ba a karɓi ayyukan da kake tunani ba kuma ga zunubi nan kamar duwatsu ɗima ɗima kaga daga nan mutum ya faɗi wanda in ka auna bi rasidi hasanatikal ha'il wanda ke tada hankali fa yasda'uka shaytan a nan sai shaidan ya samu ya yaudare ka da an harihi sayi'a fa tubi'u fi bahari ka kun ji maganan ko sai shaidan ya rube ka ya ce ma ai waɗannan kyawawan ayyukan da kake da su duk zunubin da kaje da su lahira to kawai in an kwatanta shi da kyawawan ayyukan ka zai koma ɗan kiris ko an ce a ɗiba a ma biyan bashi ɗan kaɗan za a ɗiba a biya ma bashi za a bakka da lada da yawa kuma ka gama biyan zunubinka shi yasa wani sai ya ci kuɗin mutane ya ce ai ba komi Allah ya kai mu a ce me za a lahira ya ce Allah ya kai mu ai su suna da ayyukan da duk yadda za a yi nan ba sai rage musu saboda yana azumin litinin yana azumin alhamis kullun yana yin wannan saboda haka kuma an je an zartara to za a rage mai to ya ga ma an an sha azumin ya ka to ko akwai wanda suka rubu ta nan bangaren ko kuma mutum ya ce ai shi duk dare sai yayi kiyamul laili duk dare sai yayi kaza duk sati sai kwana uku sai ya sauke qur'ani kwana uku sai yayi kaza ga sadakoki ga kaza a wuri kaza shi ya gina masallaci wuri kaza shi ya kaza saboda haka ko sun yi zunubi to ba za su samu ba za su shiga wuta ba mima Allah zai yi sa su a wuta bayan suna da waɗannan ayyuka haka wasu ke cewa alhali ko nan da aka koya mana ma in ka zo kwanciya ba ma wai ka kullum ba kullum yini in ka kwanta aka ce ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم akace yana koya masa habbansa wannan addu'a kamar yadda yake koya masa karatun sura yana karantar da su su iya wannan addu'a saboda muhimmanci har wata rana ya sa wani ya maimaita da ya zo wajen amantu bi kitabi allazi anzalta wa bi nabi allazi arsalta sai ya ce wa bi rasuli allazi arsalta saboda shi balarabe ne ya gance ce wa bi ka sai ce gare ce ya ce a'a wa bi nabiyyika allazi arsalta ka karanta ta yanda na koya ma saboda mahimmancinta kaga kenan saboda mahimmancinta har annabi yana sa mutum ya karanta ya ji sannan ya gyara inda zai gyara sallallahu alaihi wasallam to mi aka nuna mana ba nuna mana musallama bane kawai kakka dogara ga komi kakka dogara ga wayanka kakka dogara da wani abu naka kawai ka koma ma Allah har cewa aka yi in ma ka kwanta ya zama wannan shine karshen magananka kada ka yi ta sai ka gama komi duk wasu addu'o'in da za yi duk wasu maganganun da za yi ya zama ka gama daga nan ka rufe magana ba za ka magana ba sai kuma Allah ya kai mu shi kamar ya ka gani so da mutane mu gane waɗannan abubuwan nan muna sane da abin da ya sa wasu ba sa aikin alkhairi kawai tunaninsu sun yi jiya ko ko sun yi a wani wuri wani yi a wani gari ko sun yi a wani lokaci ko sun yi shekaru kaza ko ko mutum ya ce har yanzu ma akwai waɗanda yake ciyarwa ko akwai wanda yake maɗawainiya to ka sani ko ba karɓa ba har yanzu ka sani ko har yanzu ba kai wanda Allah shi ne karɓa ba Allah fa ba a sa shi ba a hana shi sai in ka yi abin da ya ga dama kuma ya karba in bai ga dama ba komin yawansu in bai karba ba kuma ba mai sashi kuma duk abin da ka aikata ina aka ɗauki ni'iman jikinka guda ɗaya da aka yi ma aka sanya ta a ma'auni aka ɗauko wannan aikin da aka aikata aka sa a ma'auni wallahi ba zai biya mafi ƙarancin ni'ima da aka yi ma ba to sauran fa naka in dai game da maganar lahira ne kada ma kai tunanin wai kayi aiki ya isa ko kai duk abin da ka aikata wallahi ranar tashin alkiyama in mutum ya ga musiban kiyama sai ya fashe da kuka anan muka karanta cewa wanda za a ce da yau maman shi ta haiho shi tun ta haiho shi ya sa goshin shi a ƙasa bai taba tashi ba sai da ya shekara ɗari biyar ya furfura ko ina ya rugurguje a nan ya mutu in ya tashi ranar kiyama ya ga sifan kiyama sai ya fashe da kuka ya sa ran ba zai tsira ba to ya mu yan sittin ko saba'in kuma sittin din mun cika su da jagwalgwalo an cire ma sha biyar na kafin ka balaga sun tafi a banza an zo an cire ashirin na bacci an cire ashirin na neme-nemen abincinka cikin hamsin sittin saura na saura biyar an zo biyar din nan an cire ma na cin abinci na shiga bayi na wanka na wane ne an cire shekara uku shekara biyu ne fa mai sittin yake kokarin ciki ya nemo inda zai tsira lahira shi shekara biyu sittin arba'in da takwas abin hamsin da takwas sun tafi a hidimomi waɗannan ne a ciki a bibiyi wasu in akwai waɗanda kai da kyakkyawan niyya saboda Allah wataƙila ba ka lada in ka yi bacci don ka ji daɗin tashi kai bauta a ba ka lada in ka ci abinci don ka ji daɗin tashi kai bauta ka samu lafiya ka ji daɗin bauta a ba ka lada in kau ba haka ba a lahira ma sai an kawo ma bil kariya duk abin da ka ci na ni'ima ko kai amfani da shi da ni'ima in dai ba don bauta Allah ba ne kuma ba a sashi wajen bauta Allah ba ba a sashi a manufan bauta Allah ba wallahi ranar lahira sai an kama mutum bil shi ya biya ai ma tara ka biya akwai abun biya ta fito sau da haka nan mutum haka zai kalla sau da haka sai mutum ya daina daina waɗannan ayyuka yana ganin wai ayyukan samanya bai kana ika ai wannan mutum ya tsaya ina ne fa da sai ya asa satudhi ai fi bahari ai hasanatika thumma yabda'u bi iqna'ika sai shedan ya fara gamsar da kai bi anna dhanba saghir la yadurru amama afwillah kuma wai karamin zunubi ai baya cutar da mutum an kwatanta shi wajen afwa Allah tabaraka wa ta'ala wa amama ma hasalta alaihi min alhasanati ko kuma an kwatanta shi da ayyukan da ka aikata kyawawa wa tarahu yasta'ridu laka ay sijilla hasanatika dakham sai shedan zo ya rika kawo ma littafin ayyukanka manya-manya kana ta tuno da su ai shekara kaza ni ne kaza na kai wani makka iyaye na ma ai mu da su sai dai ala son barka duk abin da ake bukatan ɗaya ma iyayen shi ni na gama ma iyaye na na ma haka ƴan na ma haka abokan arziki na ma haka mutanen unguwanmu ni ne masu gada ni ne masu masallaci ni na saya masu fankoki ni nike ɗaukar nauyin malamai ni nike ɗaukar wane ne har da ƙarya ba mutum biyu haɗa ya burkuta ya gama to duk wannan shaidan ne zai kawo ma wannan tunanin don ya sa ka kabata ayyukan gaba daya ka koma ranar lahira ka da su zero wa amama ma hasalta min hasanati wa tarahu yasta'ridu laka sijil hasanatika daqam kun gani sai dinga zabo manya manyan ayyukan ka yana nuna ma amma bai nuna ma manyan zunubin da kai ba ba zai bari ka gano kuma aito in ma nayi kyakkyawan aiki ran nan ai nayi zunubi babba hatta yuqi'uka fi shibakil aujubi har sai ya jefa ka cikin ashirka ko tarko na wannan jiji da kai wal manni biha da gori akan aikinka ala rabbika wa tazunna annaha satudkhiluka janna. sai ka koma kana zaton kaifa ayyukan da kai ya isa ka samu aljanna jannatul firdausi ma lima laka min haqqin inda Allah ka rika jin wai kana da ma haƙƙi a wurin Allah kaga wasu hacca su kai ma wai in su sun yi wani aiki da yawa wai zai su koma masu daina aikin su zo su dan gauraya da zunubi wai saboda sun yi ladar da in an je lahira Allah bai da abun biyan su aikin yayi yawa saboda aikin saboda aka bar su dan gauraya da zunubi wannan halaka ce rawa abu Hurairah abu Hurairah ya ruwaito radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna babu wani mutum a cikin ku da aikin shi zai shigar da shi aljanna ba wanda zai shiga aljanna saboda aiki komin aikin shi qalu wala anta ya rasulullah suka ce har kai ya manzon Allah ba za ka shiga aljanna da aikin ka ba fa qala wala ana yace hanni ba zan shiga aljanna saboda aiki na ba illa an yataghammadani Allah minhu bi fadlin wa rahma sai dai Allah ya lullube ni sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya lullube ni daga gare shi da falalarsa da rahamarsa ku duba fatsayin manzon Allah ku duba aikinsa sallah fa sai da ya haƙa kafafun sai da suka kumbura saboda sallah saboda bauta Allah ga azumi ga sallah ga ibada ga tsoron Allah idan ana sallah manzon Allah yana sallah za a ji a zuciyar shi tana farfasa kaman tukunya ta tafasa amma duk da haka yana ganin aikin shi wai ba la hawla wala quwwata illa billah saboda wallahi jama'a mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah da kanshi yake wannan magana kuma ku kalli irin sifofin bautarsa da aka gaya mana ku kalli irin azuminsa ku kalli irin sallarsa ku kalli irin bautarsa kafafu sun kumbura har iyalin sai da suka ji tausayin sa. suka ce ba za ka so ka kama kanka ba wannan abu kai da an gafarta ma abin da ya gabata na ka, ya ce awala a kuna abdan shakuran to ba zan yi godiya ba ya kamata in gode a lokacin ya yi tunkaho da aikin shi ne yana kallon abin da aka yi masa nema saboda haka bai ma gode ba yanzu ya kamata ya godiya to mu fa saboda haka duk wanda zai tsira ranar lahira sai dai wanda Allah ya rufe shi da falalarsa da rahamansa muna roƙo Allah tabaraka ta'ala. Allah ka taimake mu ba da halin mu ba dan bayin ka na kirki waɗanda ka karɓi ayyukan su ya Allah ka rufa mana asiri fi duniya da akhirana wannan shi ne abin nan saboda haka mutum ya kalli wannan za a shiga aljanna da falalar Allah ne gaba daya amma idan an zo rabon aljanna da za a ce kowa ina zai zauna da matsayi tunan ne ake kallon ayyuka kawai amma ba wanda zai shiga aljanna saboda aikin shi sai dai da falala Allah da rahman Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko so naka wannan shine abin da mutum ya kamata ya lura da shi akwai na har gashi can kasa rawahul bukhari fi kitabir raqai babul ay qasdi wal mudawama fil amali babin da ke magana akan mutum ya tsamu ya takaita aiki sannan ya dage ta fil amal wa muslim wal lahu fi kitab sifatil qiyama wal jannati wan nar imam muslim kuma ya kawo wannan hadisi lokacin da yake magana akan sifan abin nan halin kiyama sannan ya magana aljanna ya magana wuta yace babu lan yadkhul ahadun aljanna bi amalihi bal bi rahmatillahi ta'ala wannan bari yana magana ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa sai dai kowa zai shiga da abin da rahma Allah tabaraka wa ta'ala walira hazzara salafu rahimahumullahu ta'ala min khatar ujubi bil amal dan haka ne magabata suka jawo hankalinmu suka tsawatar da mu suka jawo tunaninmu kada mutum ya yarda ya rudu saboda jiji da kai yana ganin yayi aiki faqala abdullahi bin mas'ud abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yana cewa annajahat fitnaini fitnaini at-taqwa niyya wal hilaku ay yake cewa fitnaini al-qanut wal ijaz wato shi wannan abdullahi bin mas'ud yake cewa tsira tana cikin abubuwa biyu mutum zai tsira ne saboda abubuwa guda biyu shine at-taqwa wan niyya jin tsoron Allah at-taqwa mun sha fassara taqwa wannan huwa al-khawf min al-jalili wal amal bit tanzil wal rida bil qalil wal istihdad lil yawm ar-rahim wannan taqwa ita ce mutum yayi taka tsantsan kuma shi Abdullahi bin Mas'ud din ya fassara ma Umar radiyallahu anhu at-taqwa yace da ya tambaye shi menene taqwa yace ka taba shiga cikin kaya baka da takalmi baka da komi kamar yanzu a ce ne mutum ya shiga cikin kwalabe da tsallurai da ƙusoshi, da rezoji da kwalabe duk an faffasa in ka tashi shiga wannan wurin baka sa takalmi ba ya ka yi yace zan shiga da taka tsantsan yace to shine taqwa kai taka tsantsan da wannan gida kakka bari ka rudi kanka da wannan gidan wannan ya sannan kuma da niyya mai kyau manufa mai kyau na mal'amal bin niyyat dukkan ayyuka da niyoyi suke tafiya walhilat halaka kuwa waɗannan abun biyu to tsira na cikinsu. in mutum ya rike waɗannan abubuwan biyu to insha Allah zai tsira ga taqwa ga niyya manufa mai kyau walhilaku fil fitnai fitnaini sannan halaka kuma tana cikin abubuwan nan guda biyu waɗannan abun biyu duk wanda ya riƙe su ya halaka na ɗaur farko alkanu shine yanke alkunu abul alqab yankewa ɗaya da tsammani daga samun rahman Allah da aka ce kul ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina waɗanda kuka ƙetare iyaka ku da tsammani daga samun rahman Allah saboda aka musare mu rika roko wal ijar sai kuma jiji da kai wajen aiki mutum ya rika jiji da kai wajen aikinsa wannan magana tana nan cikin tambihul ghafili juz'i na biyu saboda haka wannan wa kala mutarrif bin abdullah rahimahullah mutarrif kun san mutarrif dai dan gidan imam malik ko ake magana diddige ne daga cikin abun nan din su yake cewa wali an abita na'iman ay min al layli wa asbaha najiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa asbahu mu'jiban yake cewa in kwana ban yi sallah ba da daddare in kwanta farkon dare in yi ta share bacci na har safiya ta yi in wayi gari ina nadama ina jin haushin ban yi bauta Allah ba ina jin haushin kaina ya fi man akan in kwana ina sallah in kwana ina bauta sannan in wayi gari ina takama cewa jiya na yi bauta ya fito ko bai fito ba ya kwana yana bacci yace ya wayi gari ya nema kan shi fada me yasa ban tashi ne sallah ba da daddare ya ce ya fi man akan in kwana ina sallah in wayi gari ina takama ina jiji da na cewa je mun yi bauta ya fito waƙala sufiyanu sauri fahimahul wannan duk jigajigai ne ake mana magana jigajigan bayan Allah ya ce attajirun raji ai rahmatillahi aqrabu ila Allah min al-abid yara annahu la yanalu ma inda Allah illa bi amali ku ji wannan magana ya ce ɗan kasuwa wanda yake ta saye da sayarwarsa yana saidawa yana saidawa ya kai ya komo arraji li rahmatillah wanda yake fatan samun rahma Allah shi kasuwancin shi yake ta yi ba sallah yake ta yi ba karatu yake ta yi ba amma yana kasuwancin shi yana nan kuma yana roƙon Allah Allah dai ya sa mu rahama ba dan aikin mu ba amma dai mu abin da zamu iya aqrabu ila Allah wannan yafi kusa zuwa ga Allah min al-abid alladhi yara annahu la yanalu ma inda Allah illa bi amali ya fi wannan mai bauta wanda yake jin ba zai samu abin da ke wurin Allah ba sai dan aikin shi kun gane kinan a nuna ma wanda baya yawan bauta da yawa amma kullun yana ne yana fatan samun rahama Allah yana roƙon Allah rahama ya fi wanda ke bauta tukuru amma yana ganin zai samu ma rahama ne dan aikin shi ba wajen rahama Allah ba tabaraka wa ta'ala shi ma na nan wannan cikin ihya ulumuddin wannan wa kitabu zuhdi li ahmad bin hanbal safha na kaza kaza wa nuzhatul fudala tahzibu siyar al-alam nubala duka yana nan shi wannan maganganu suna nan wa min afatil ujubi bi kasratil amali salih yana daga cikin munin mutum ya rika jiji da cewa yana da ayyuka na kirki an tajida ahadukum yubqi hasanatihi fi makhilatihi la yadhkuru siwaha mutum ya koma ya bar ayyukan wannan kyawawan ayyukansa a cikin yana ta takama da su baya tuna wani abun wanda ba su ba wanda ba zai gane cewa shi yayi abun da ba daidai ba yana ganin shi yanzu yana nan da kyawawan ayyukansa hatta yudli biha ala Allah har ya koma ya nemi Allah yanga wa yazunnu anna lahu biha haqqan indahu ya rika ganin ai shi ya san yana da ajiya wurin Allah ai ko gobe ma shi ya je wurin Allah ya san abin da ya tara wurin Allah ya isa ya tsira yana wannan takama aw annaha takfihi li dukhulil janna ko kuma yana ganin waɗannan ayyukan za su isa ya shiga aljanna saboda su bayana ma huwa yaghfalu an sayyi'atihi wa yatanasaha bayan ko ya manta miyagun ayyukan da ya aikata ko ya manta su ko ya manta da gangan yana sane yana da ayyuka wala yakhafu minha baya tsoron waɗannan muyagun ayyukan ai ya kamata ba ko za ka ga kayi wani kyautatawa tuno da zunuban da kai in addu'a kake yi in wani abu kake nema ka gaba ka samu ba abin da zai fara zo ma akwai laifin da kake yi shi yasa baka samu ba ai wasu sun yi sun samu me yasa kai baka samu ba mahanibi daga wurin ka ke? amma mutum yana bin shi aiki sama sun isa wanda nan duniya ma ya samu yanda yake so har ya je lahira ma ya samu yanda yake so yana kokarin wannan tuno ayyukansa bai tuno miyagun ayyukansa qala salamatu bin dinar innal abda la ya'malu alhasanata tasurruhu hina ya'maluha bawa yana iya rika aikata ayyuka su faranta mai rai lokacin da yake aikatawa ya ta ganin cewa yayi aiki mai kyau tasurruhu hina ya'maluha wama khalaqa Allahu min sayyi'a adarru lahu minha amma kuma abinda Allah ya halitta wanda yake bai da kyau ya fi cutarwa a kan wannan domin za ka iya ayyukan ma da kake ganin sun yi abin nan abin da aka yi ma irin wanda maganin waɗannan ya fi wannan aikin naka wa inna al'abda la ya'malu sayyi'a hatta tasu'ahu bawa kuwa wanda zai zo ya aikata aiki zai ta aikata har wannan ya rika muna na mai rai shine amaluha wa ma allahu min hasanatin anfa'u lahu minha amma yana da wani ayyuka da Allah ya aje masa wanda yake yafi wannan sai ya danna zunubin shi can wancan ya yi aiki yana ganin ya yi aiki da yawa amma abin da aka aje mai na zunubi wanda yake babba wanda ya aikata ya yi kuma ba a gafarta mai ba ya fi ƙarfin wannan kyawawan ayyukan da ya aikata haka ne da suka damai eh haka yake dama haka nasu yadda ka fahimtar haka yake ni ma haka na so ce watakila gwaranci na ne bai fito da abin ba sosai amma abin da ake magana mutum zai iya zuwa yana ta ayyukan alkhairi yana ta ayyukan alkhairi sai koma yana tinkaho da su bai san cewa yana da zunuban da yake zunuban nan sun fi ƙarfin wannan ayyukan alkhairin ma da ya saba ya yi takama da aikin alkhairi amma yana da sharrin da sai ya ya fi muni fiye da in an kwatanta waɗannan ayyukan alkhairin nashi haka ne kace ko? Eh. eh tinkahon nan ya bata shi sosai haka ne ko na babu tinkahon nan ko ba muna nan ayyuka wannan tinkahon da yayi ya fi masa sharri fiye da ayyukan da yayi mutum na kamar me na da sauki da sauki wannan gaskiya da sauki wannan inda wasu wasu ne mutum ya dan zo mashi a rai ya ji wannan amma ya shiru ya ma kansa faɗa kamar ɗazu da muka yi magana ne sai iya yi wa mutum misali a sallah sai wani abu ya faɗo mai kaga kamar sallah dole sai mutum ya yi ta saboda Allah tun daga farko har sallama to yana cikin sallar sai wani abu ya dan faɗo sai ya korai ya yi wasu wasu ya kori wani sai abun ya zo mai na jaye-jaye sai shi kuma ya kori abun kafin ya ɓata abun nan ba to sallar nan sai ya ƙara sata kuma an karba kuma la ya durruwa amma in aiki ne wanda yake shi ko daban-daban ne kaga wannan shi kuma wanda aka ya ɓaci ma da farkon shi wanda shi ba haɗe yake ba kuma mutum yana azumi sai ya ji wani abu na jin daɗi ya zo mai a rai yana gani yana bauta sai kuma ya koma ya korai saboda yana tunanin ai wannan bai ma kamata ya wani tinkaho da shi ba saboda Allah ya kaga azumi tun daga alfijir ne har zuwa faduwar rana to azumin bai lalace ba kuma ya kori wannan tunanin to bai bata ladan azumin ba amma in ya wuni a haka to ya yi azumi amma ba lada ya fito sun masu wasi ne wannan arai ya zuwa mutum ya korai da sauki amma nan mutum ko bai da zunubi ya aiki ya tinkaho da wannan aikin to wannan tinkahon da ya yi zai cutar da shi fiye da wannan aikin ma da yi shi kuma wancan ya yi zunubi sai ya koma yana jin haushin kanshi yana cewa ya wulakanta rayuwar shi ya tozarta kanshi to me ma ya samu na zunubin nan da ya yanzu me amfanin da zunubin nan ya jawo mai wannan tunanin da ya yi yanzu zai koma ya fi ƙarfin wannan zunubin ma da ya aikata na cewa tun da bai ma Allah tinkaho ba shi ganin shi ma ke mai laifi ku duba fa an yi magana cewa an je lahira wani bawa a ce ya taso ya ce saboda ya ce an ce ya taso shi mai gare shi me yake da shi shi bai da komi bai da wani abu a shi san bai da wani abu a ce a taso kai din neman mai wani abu da ba kai wa Allah yanga ba ya fito ko wa zalika anna al-abd la ya'malu al-hasanata surruhu waka bawa zai iya yiwa yana aikata wani aiki tana faranta mai rai shine ya'maluha ai saboda haka fa yastajbiru fiha wa yara anna lahu biha fallan ala ghairihi sai ya dora ciki yana ji a ciki fa yatajabbar ko fa yastajbar fiha sai ya rika girman kai ciki yana ganin cewa ya fi kowa sai kuma ila aikin ya lalace wala Allah ta'ala an ya habitaha wa ya habita ma'aha amalan kasiran zai yi Allah ya ɓata wannan aikin kuma ta dalilin ɓacin wannan ma wasu da yawa su ɓaci akwai aikin da mutum zai yi sai ya jiji da kai shi aikin ya lalace kuma ta dalilin shi ma a lalata wasu da yawa ayyuka da yawa a ciki ma'aha amalan kasiran wa innal abda hina ya'malu sayyi'a tasu'uhu hina ya'maluha bawa wani yakan aikata laifi sai ya bakanta mai rai lokacin da yake aikatawa wala'alla Allah ta'ala ya hadusa lahu biha wajalan watakila kuma ma dalilin wannan sai Allah ya haifo mai da wani tsoro a sa mai wani tsoro a jiki ya dinga jin tsoro shi fa yayi laifi yana ganin ma shi bai cancanci komai ba yanzu wurin Allah yayi laifi yalqa Allah ta'ala yana wajilan yalqa Allah ta'ala yana jin tsoro zai hadu da Allah wa inna khawfaha lafi jawfihi baqin har ya hadu da Allah tsoron wannan abun yana nan a cikin ransa da dalilin wannan sai Allah ya masa rahama ina ganin naktafi bi hada irin wasail ilaji al ujubu bi kasrati wannan hanyoyin maganin wannan ujubu din yanzu ba shine matsala ta farko ta biyu ba ko matsala ta biyu shine al ujubu matsala ta farko shine wannan muhbitatul hasadati din to daga nan sai kuma al ujubu mun yi biyu kenan cikin hudu amma ba gama ba al ujubu akwai maganin abin da zai sa tunda wannan babban ciyo ne har zai lalata mana aiki ya kamata a ce a bamu maganin sa kenan shine zamu gani in kaddara Allahu lana albaqa sati mai zuwa sai mu dauki maganin muji maganin kafin mu shiga wani kafin mu je na uku na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين